الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد wato hudu ba mu ita ce abin da ya shahi wato azaba kabari duk wanda ya mutu a za a tattai cikin kabari ne kuma za a yi mai bincike za a yi mai hisabi kuma kusan da sani cewa duk rigimar da kuka gana ana yi nan saman ƙasa to wanda aka yi cikin ƙasa ta hita yawa kamar a ta lahira cikin kabari wanda aka yi cikin kabari ta hita yawa saboda haka ku yi ƙoƙari a yi ayyuka na ƙwarai wanda ya sa abin da ya kai ba daidai na ba yana buƙatar gyara shi ƙoƙari ya gyara gwargwadon wanda ya kai iyawa duniyar nan ba ta daɗi ba zama za a yi cikinta ba kuma makabarta za a nan kuma cikin kabari za a zanna ku dibe mu ku gani yanzu yadda muka jin zahi ga mana bisa ƙasa iska ya bugo gaba zai bugo yamma ya bugo kudu da arewa in an shigo cikin masallaci ga fankoki amma do'ayen na abubuwa kuna ganin zahin da muka ji ni kuka zato da wanda an kasa cikin kabari har cewa aka yi kudi ba babu kusuwa ga kusuwa nan kawo kasawa ne sai an daddaɗe shi ko ina babu inda iska ka shigo mai sai an daɗe shi ko ina to babu abin da zai bashi haske cikin wurin nan duhun nan da kun ka gani sai aiki ne na kwarai in yayi aikin kwarai idan ko bai na kwarai ba babu abin da zai gani na kwarai cikin wurin nan ka taimaka mana Allah da suna yanka mu dai ka samu yi ƙarshe mai kyawu fa inna min Musulmi na lalle cikin aƙidodin musulmi Allah allati warada fil kitab buwa suna wadda aƙida wadda ta zo cikin Alƙur'ani da sunna wa jima'a alaiha hadar ilimi, kuma malamai masu ilimi sun kai jima'i ga wannan aƙida da ta zo cikin Alƙur'ani da sunna annal ta mayta yu'adzabu lalle matacce ana mai azaba au am ko kuma ana neman shi fi kabari cikin kabari ne ba amali gurbadan aiki ne idan mutum ya yi aikin kwarai za a yi mai sakamako na kwarai a cikin kabari idan ya yi aiki wanda ba na kwarai ba za a yi mai sakamako gurbadan ba amali gurbadan aiki ne jama'a kowannen ku ya kyautata ayyuka na kwarai wa min al-adillati al-qur'aniyya cikin dalilai na al-qur'ani allati tusbitu azabal qabr wanda ta tabbatar da azabal qabri qawlullahi ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'ul hisba azabi azaba maimuni ta riski fir'auna da mutane ne annaru yuraduna alaiha wuta ce aka gitta su akan ta guduwan wa ashiya da marici guduwan da sahi wa ashiyan da marici wa yawma taqumu sa'atu kuma ranar da kiyama za ta tsaye wannan azaba da aka yi wa fir'auna da jama'a ce gudu wa ashiyar cikin kabari ne wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama za ta tsayu sai a ce adkhilu ana fir'auna ashaddal azab ku shigar da fir'auna da jama'a sai ashaddal azab azaba wanda ta yi tsanani wato azabar lahira kenan ta hita kabari tsanani qala ibn kasir ibn kasir ya ce hadhihi aya Asalin wannan aya asalun kabirin asali na mai girma fi istidlal ahli sunna ga kawa hujja ahli sunna ala azab al-barzakhi aka azab barzahu wannan aya hujja ce mai ƙarfi wanda ahli sunna suka yi hujja da ita cewa Allah yana da azaba da yake wa abin nan mutane cikin kabari wato Kunga wannan ya kamata kowane mutum ya yi ƙoƙari ya aiki na kwarai wai ya ƙaunu ta'ala annaru yoraduna alaiha guduwan wa ashiya Allah ya ce wuta ce fa aka gitta su gare ta da sahi kuma da mareci cikin kabari fa wa qala qurdabi qurdabi yace al jamhur mai yawa malamai sun tayi ala anna hadha al ardu fil barzakh wannan gitta wanda Allah yake yi oraduna alaiha fil barzakh cikin kabari aka nuyi barzakh wa hatta jabadu ahli ilmi malamai masu ilimi kuma sun yi hujja fi tasbiti azabar qabri wajen tabbatar da azabar kabari bi qawlihi da magana Allah annaru yuraduna alaiha wuta ce ana gitta ta ga fir'auna da jama'a ce guduwa wa ashiyan da sahil da marici ma da mata duniya muddan duniya ne bata kare ba to ba a barin yin azabar kabari muddin duniya bata kare ba suna nan cikin kabari ana musu azaba kazalika kala mujahid haka ma ah, mashahurin mai tafsirin nan mujahid da ikrama da muqatil da muhammad bin ka'ab kulluhum qala dukkan su kowannen su ya ce hazil aya wannan aya ta dullu wato abin nan wannan aya tana nuni akan azabar kabari dukkan su kowanne ya tabbatar da wannan ta dullu ala azabil qawli wato wannan aya ta tabbatar da azabar kabari jama'a ku yi ayyuka na kwarai duniyar nan rabuwa za mu yi da ita duk cikin kabari mun kai kuma cikin kabari babu mai ba da hankuri cikin ƙabari akwai kishewa akwai zahi babu mai baka ruwa sai ruwan da ka ce da su da nan duniya aikin da ka yi na kwarai shi zai sa ka ce da ruwa kai adda abin ka ba wani zai kawo maka ba wanda zai kawo maka ala tarahu yaqulu ka gana Allah yana cewa min azabil akhir an azabil akhirah ga azabul lahira wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab duwana azabobi wato da aka yi musu azabobi ne na abin nan na na cikin kabari su fir'auna da mutanensu amma wa yawmal ƙiyama? wato wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama za ta tsayu to ranan nan sai a ce du ala fir'auna ashadda azabu ku shigar da fir'auna da jama'a sai azaba mafi tsanani fir'auna yayi mulki babu wanda yayi mulki kamar na fir'auna a cikin rayuwar duniyar nan ga tarihin duniya babu wani wanda yayi mulki mai karhi kamar fir'auna kuma ya dade duniya shekara ce 400 yana shugabancin kasar Misra har da 40 shekara ce 400 har da 40 yana mulkin kasar misira. kuma ya yi ta'addanci duwa da ya kaso ya amma ku dibe shi ya dawo ga azaba ya dawo ƙarshe yanzu yana na ana gita shi ga azaba kullum da sahi da marice da shi da mataimaka ne wa qawluhu ta'ala da kuma cewar da Allah ya yi sana azibuhum marratayn wato za mu yi musu azaba kashi biyu sana azibuhum marratayn qala ibn mas'ud ibn mas'ud ya ce wa abu Malikin wa ibn jurayj wal hasan wa sa'idun wa qatada wa ibn ishaqa ma hasilu duwayen nan manyan malamai ginshika malamai masu tafsiri sun ce abinda ma'anarsa annal murada da zalika azabud dunya wato za mu yi musu azaba ninki biyu wato azabar duniya wa azabar kabari da azabar kabari ثم يردون إلى عذاب عظيم سنة أميشي سوغا عذاب مي جرما وهو عذاب النار شيني wuta. Kun ga akwai azaba biyu? akwai azabar duniya akwai azabar kabari sannan daga ƙarshe a shigar da su azabar wuta in kiyama ta yi wakalar ɗabri mai malam mai tafsirin ɗabri ya ce ba da an da kara iddata a bayan ya ambaci manganu da yawa fi tafsirin aya a cikin fassara wannan aya wa aulal aqwali fi dhalika bisawab yace magana da ta yi kowace zama daidai a cikin wannan manganu indi a wurina an yi ƙala a ce inna allaha akabara annahu yu'adhibu ha'ula'i alladhina maradu mutanen nan da sun ka kware daga minahici nan duniya Allah zai musu azaba marrate sau biyu walam yad'u lana dalila bai bar mana wani dalili na da bihi wanda za mu yi abin nan hujja da shi ila ilmi sifati da nikil azabi azabaini zuwa ga ilimin sanin na azabomi guda biyu ba ya dai ce sanu ta yi, amma ba mu san nau'in azabar da zai musu ba amma dai ya ce zai musu azaba sau biyu su munafukai saboda haka kuma abinda kuka san minahici abinda minahici baki biyu kana gaya min magana cewa ga abu kaza ina gamsuwa amma kai cikin zuciyarka wata manawa gare ka ka faɗa min wannan ne don ka cimma wata bukata amma ba shi ra'ayinka ba to wannan shi aka ce ma minahici to wanda duk ya san yana da irin wannan akida yayi kokari ya barta Allah zai masa azaba sau biyu nan duniya guda cikin kabari guda kamar a sai ranar lahira sun mai radduna sannan a dawo da su ila azabin azimin zuwa ga azaba mai girma kun ga wannan dalalatu ala annal azaba fil marratayn kiltayhima qabla dukhulin nar wannan azabobi guda biyu duka su duka kamar a shiga wuta za a yi musu wannan sai sai an gama wannan sannan ranar lahira a sa su wuta wala agalabu min ida almarratin annaha fil qabr magana mai rinjaye cikin maganganun masu tafsiri azaban nan guda biyu guda ta duniya guda ta ce kamari wa qawlu summa yuradduna ila azabin azim ay yaqulu summa yuraddu haula al munafiqun sannan a dawo da wa'annan munafikai ba da ta'dibillahi iyahum bayan Allah ya yi musu azaba kuma a dawo da su bayan Allah ya musu azaba marrate ne sau biyu sannan a dawo da su ila azabin azimin zuwa ga azaba wanda an mai girma wa zalika azabu jahannam wannan ita ce azabar jahannam wa min adillati alqur'ani cikin dalilan qur'ani har yanzu dai na azaba kawai qauluhu ta'ala cewar Allah hatta ila jaa ahaduhum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo ma dai daga cikin su qala rabbirji'un sai ya dora cewa Allah a dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan don in samu in yi aiki na kwarai shi ma taraktu ga abin da na bari Allah ce kan <coughs> Allah kalla ina kalimatun huwa qailuha ai wannan kalma ce shine kawai yake faɗin wannan magana amma ba za a dawo da shi ba wa min wara'ihim nan gaban su akwai barzakh wato kabari shine barzakh ila yau mai ba suna har zuwa ranar da za a ta da su akwai barzahu za a shigar da su cikin kabari a bar su na aje ila yau mai ba suna har zuwa ranar da za a ta da su wato ranar tashin kiyama kun ga wannan wannan aya ta nuna akwai azabar kabari saboda haka a yi ƙoƙari a yi ayyuka na ƙwarai don a kare kai daga azabar kabari ƙala kasirin ƙala abu salih eh, abin nan wa gairuhu abu salih da waninsa ya ce a cikin tafsirin ibn kasir fi qawlihi ta'ala wa min wara'ihim ay min wara'ihim ya'ani amamahu wato gaban su na nan duniya to gaban su wa qala mujahidun barzahu khajizun bayna ad-dunya wal akhirah abinda ake cewa barzahu wani gina da ya shamake mutum daga duniya kuma ya shamake shi daga lahira nan dai duniya ya batta kuma bai kai lahira ba yana nan cikin kabari yana jira ranar da a kai lahira laisu ma ahalin duniya sun bar duniya ba su zama tare da 'yan duniya ba ya kulu na waye rabu na bale su ci abinci su sha abin sha ba su zama tare da 'yan duniya ba wala ma ahalin ahira ba su zama tare da mutanen lahira ba yujazuna da yawan mali bai ba da wani ba ko kuma ga ganinsu abin ba laihi na mai girma ba amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima amma ɗayansu yana tsaye da annamimanci abinda aka ce ma annamimanci wato zuwa wajen wanga ka kai mai suka wancan in shi ko ya ji zayi ya soke wancan da ka ɗauko magana da gare kuma ka dawo wajen wancan ka ce mai ai wani ya ce ma kaza gaba gare ni kuma ya faɗi kuma alhali kai na kai ya takara an ka yi har wancan ya yi fushi kai ka ce wancan ya ce mai kaza to irin wannan shi aka ce ma annan to duk wanda ka yi nai akwai azabar kabari mai girma gare cikin bayan ya mutu wa amma al'akar amma guda daga cikin su su biyu din fakana la yastatiru min bawlihi ya dan bai sutura ga boli ne in yana boli bai boyewa gaba ga jama'a ana kallon abin arziki ne yana tsarka yana tsarga boli ko kuma wato bai tsarkake boli saboda duk wanda ka boli ga hili inda jama'a ka gani ne kun ga bai samun nutsuwar da zai tsarkake boli ya hana mai watsuwa ga jiki ne to wannan shi Allah ya su kala da abi asibin radabin sai annabi ya ce a kawo gangamin dabino tsanyi fa shaqahu bi sanayn ya tsaga shi kashi biyu sun garasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahid gangamen nan akamin ya bushe sai ya dasa guda ga kabarin wanga mutune guda ga kabarin wancan sun makala sannan ya ce la'allahu an yi kafifa an ba ma don ya yi basa ya ce kila su sauƙaƙa musu a matsalolin azabar kabari kamin su bushe kun gani wato azabar babari za a yi ba sun da kamin su bushe kun babu shakka gangaman da bushe ya za su yi kun ga wannan wannan hadisi rawahul bukhari wa muslim wa min wa min hadhihi aidan ma rawahul bukhari wa muslim kuma cikin wayannan dalilai akwai wani hadisi da Bukhari da Muslim suka ruwaito fi sahihi ma anil barra'i daga barra'u wancan daga Ibn Abbas wanga kuma daga barra'u Ibn Azib radiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa annabi ya ce yusabbitu alladhina amanu bil qawli thabit Allah yana tabbatar da masu imani da magana tabbatacciya kala yace nazala fi azabil qabri wannan ayat ta sauka game da azabar kabari na wato azabar kabari ta ka magana wa yuqalu lahu man rabbuka cikin kabari ne sai a ce mai wane ne ubangijinka wa yaqulu rabbi allah in mutunan kwarai na sai ce abin bauta ta shine allah guda wane ne annabin ka yace wa nabiyyi muhammad annabi na suna ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa zalika qawluhu azza wa jalla wannan shine magana allah yusabbitu allahu alladhina amanu allah yana tabbatar da masu imani bil qawli sabiti da magana tabbatacciya fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya wa fil akhirah saboda haka kun ga mutumin da Allah ya taimake shi zai iya ansa tambayoyin da aka yi mai ya aikata ayyuka na kwarai ko yi maganganu na kwarai ko yi aƙida ta kwarai ko yi aiki na kwarai domin kare kai daga azabar kabari wa qad a immatu tafsiri hakika malamai shugabannin tafsiri sun yi ittifaqi min sahabati wa tabi'in na sahabbai da tabi'in wa man da wanda wanda suka zo bayan su annal murada bit tasabbuti Kuwa, inda abin da aka ne Allah yana tabbatar da masu imani shine yana tabbatar da su inda su'ali wajen tambaya fil kabri ga kabari hakikatan sai su bada ansa wanda ya kamata cikin kabari amma sai mutumin da ya bi Allah Allah ka taimako ya bada ansa mai kyau wa min al-adillati aidan daga cikin hadisan da suka nuna akwai azabar kabari daga cikin sunna marawahul rawahu bukhari wa muslim har yanzu hadisin da bukhari da muslim ya ruwaito fi sahihai ma cikin littafan su an anas wato da Allahu an wancan daga abin nan abdullahi bin abbas wannan kuma daga sarra fa hi su zaunar da shi zaune kula ne ma kunta ta Kulu, ya hada rajul su ce me ka kasance kana cewa ga wancan mutune ya ali muhammad sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah me an matsayinka ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ta wuce yanzu ba a magana wannan sunna ko ko har yanzu kana na ahli sunna fa amal mu'min mu'mini fa yaqulu sai ya ce asharu annahu abduhu wa rasuluhu ni ina shaida shi Muhammadu bawan Allah ne ko manzo ne na abinda zai zo da shi gaskiya na kun ga shi yana na ahli sunna ne ta gariya bai canza ba wai qala lahu sai a ce mai anzur ila maqadika diba ga gidanka can minan nare na wuta inda baka bada ansa gaba dibi katon gidan can na wuta gidanka ne inda baka bada ansa gaba amma yanzu da ka bada ansa kare abdulakallahu bihi maqadan min aljanna yanzu Allah ya canza maka wani gida mazauni cikin aljanna nan kuma sai a gwada mai gidan an gwada mai gidan wuta inda bai ba da ansa ba an gwada mai gidan aljanna yanzu da ya ba da ansa ya rafa ma jami'a sai ya ga gidajen biyu gaba ɗaya amma dai ya tsere mu wancan gida saboda ya ba da ansa da kyau amma yanzu zai shiga wanga gida saboda ansa ce ta yi kyau kala katada katada ce wa zikira lana an faɗa mana annahu yufsahu lahu fi qabrihi ana buɗa mai kabari ne sai kabari yayi faɗi wa amal munafiqu wal kafiru amma manahiki da kahiri fa yuqalu lahu ma kunta taqulu bi hadha ar-rajul munafiki da kahiri ya aka ce mai me ka kasance kana cewa fi hadha ar-rajul ga wancan mutune a wancan mutune Muhammad sallallahu alaihi wasallam can duniya kai me kaka cewa gare shi me an magana ka gare magana ta gaskiya ce ka yadda da shi sunna sat koko kana cikin yan lokacin yanzu sunna ba ta biyuwa haka nan kana cikin su cikin wani bangare kake yan sunna tsakaki ko yan tawili kake in mina haƙi na fa ya ƙura la'adari sai ya ce ni ban san ko cikin yan mi nake ba ni dai kuntu aqulu ma yaqulu an-nas ni dai na zan ina cewa abinda dan ji mutane na cewa ni ina cewa haka wai kawai eh. sai a ce ladaraita baka sani ba wala talaita baka yi karatu bai ce yi. sai a doko min bugu wai durabu bi darikin sai a bugai da wani gomi min hadidin na bakin karhe darabatan bugu guda wai si ho sai hatan sai wata irin kallowa ya sama a haman yadihi min sa'agaira sakalin duk wanda a gehe na itace da tsuntsaye da komi suna jin kowa sai banda mutane guda biyu banda mutane banda halitta biyu wato mutane da aljannu su da ya su ji shi yasa kuwa ganin in doki bai da lahiya sai a ce da shi makabarta in kafahu ne na ciwo sai a ce da shi makabarta da an buge wani manahiki ko mushriki yayi kallowa dokin naji in ya zabu daga gudu sai shi gudun da bijiyoji ne sai so saki shikenan ya warke kuma in an je da shi kabarin mushrikai su ma ta cewa mu'ujiza ma'ujiza ta ta waliyai su kuma ahalar suna son kace ya annabi ya haɗa ko menene kyallowa ji suna yi ba wata mu'ujiza kyallowa ji suna yi sun sha kashi ana bugun suna ƙyallowa, ya ji tsoro ya ji tsoro domin kowa na jin wannan tsoron banda su a takalai ne banda mutum da aljannu su ɗaya abba su ji saboda haka jama'a za ba kabari gaskiya ce kuma akwai hadisai da yawa da suke ta bayyana hakan wa'annan kaɗan ne muka ambata daga ciki wa min al'adilla adilla daga cikin adillai dalilai ma rawahu ahmad wa abu da bisa bi da sahihi. abinda ahmad da abu da suka rohoto da sanadi sahihi an albarra barra ibn azib radiyallahu anhu daga barra ibn azib kana خرجنا ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi في rajulin min al-ansar annabi ya ce mun tayi wajen janaza wani mutum cikin ansaru da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ila fanta haina ila kabari sai mun ka kai wajen wani kabari wa lamma yulhad abin nan ba turbude shi ba muka tai wajen kabarin da za mu mun ka taho don a rufe shi wa lamma yulhad ko da mun ka tai ba a gama gina kabari ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zanna wajalasana haulahu mu ma muka yi zaune gehe ne wa ka anna na ru'usina daira mun shiru ko motsi ba mu kama an aza tsuntsaye ga kanmu an ce ka kowa ya motsa tsuntsune ya tashi wa bi yadi udun yankutu fil ardi annabi yana rike da wani icce haka wata sanda don ka'ida annabi in yana wa'azi yana rika sanda haka yana yi yana daga ta kasa yana yi yana daga kasa to ran nan ma tana ga hannu ne sandar yana yi yana daga ta ƙasa ita sandar tana nan ga hannu ne sallallahu alaihi wasallam farafa ara asa sai ya daga kai ne sama wa qala istaizu billahi min azabil qabr sai ya ce mana ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari sai muka ce na'udhu billahi min azabil qabr ya kuma ce istaizu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah ga azabar kabari muka sake cewa na'udhu billahi min azabil qabr ya koma cewa ista'idu billahi min azabil qabr muka sake cewa na'udhu billahi min azabil qabr marratayn aw thalathan so ko so uku sun makala sannan ya ce innal abda almumin lalle ba wa mumini idza kana fi inqida'in min ad-dunya in ya zama cikin karshen rayuwa ce ta duniya wato rashin lahiya ya tsanani zai rasu wai qibalan ila al-akhirah ya huskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatu min as-sama sai wani mala'ika ya sauko mai daga sama su mutanen da ka jiya sai ba su sa abin da yake gani yana ganin abin da ba su gani wannan lokaci bi da walujo mala'iku sai nazala ilaihi mala'ikatu mala'iku su sauko gare ba guda ba min as-sama'i bi da walujo huskokin su fari tas ka anna wujuhahum ash-shamsu huskar su tayi kama da hasken rana hum kafan sun taho da likafani daga Allah Allah ya aiko su daga likafani wanga likafani na ku ɗebe shi za a yi min da janna cikin likafanin aljanna na sun ka ɗauko guda wa hunudin da turari min hunudil janna cikin turarin aljanna hatta yajlisuhu hatta yajlisu minhu madda basir hasu zaune kusa gare iyaka ganin ido ne suna nan zaune sun mai ji umalakon almauti suna nan zaune yana nan zaune yana kallon mala'ikun ga masu huska ga mai fari masu haske yana jin daɗin kallon su sai ga mala'ikan mutuwa ya taho alaihi salam hatta ya da inda rafi har mala'ikan mutuwa shi zaune wajen kan muminin nan waya kula sai ya ce ayyatu yi tayyiba ya ke wannan rai mai tsarki ji ila magfiratin minallahi wa tashi ke hito zuwa ga rahama zuwa ga gafara daga Allah da yarda ta yi kala kharuju sai nan ta hito tafilu tana malala kamar ruwa kama kama tafilu alqadara kama wada digon ruwa ke tuduwa min fi asika daga bakin sarka waya ha malaika ya karbi rannan wa idza akhazaha in ya karbi rannan lam yad'aha fi yadi da ya karbe ta bai bare ta ga hannu ne darfata ainin ko da kyautawa ijiya bai badanta ga hannu ne to bayan ya karbe ta hatta ya akuza abin nan bayan ya karbe ta hatta ya akuza hatta ya akuzuwa sai mala'ikun nan sun karbe ta su duka wai jaluha fi zalikal kafani sai su sanya ta cikin likafanin nan da Allah ya aiko su da shi wa bi zalikal hunubi cikin wannan turaren na aljanna wa kharuju minha ka bi nabhati miskin sai ya fito daga daga jikin nan kamar turare na miski wanda ya kowane kamshi da wanda an ka samu ala waje al'adu duk turaren da an ka samu bisa wasu kasa ya hito da turaren da ya fi shi kala fa na biha sai su hau da wannan rai zuwa sama wala ya ya'ani biha ala ala mala'i mala'ika ba za su biyo wajen wasu jama'a na mala'iku ba illa kalu sai sun sai sun faɗa, ma hazar ruhu ɗaya wani irin rai raina wanga mai tsarki haka mai kamshi wai kolo na fulanun ibnu fulan sai a ce wani na dan gidan wani bi ahsan asma'ihi da suna ne mai kyau allati kanu yusammunahu biha wanda suka kasance suna kira ne da shi fi duniya nan duniya hatta yantahu biha ila sama'i dunya su kai da ran nan zuwa saman duniya wai sabtihuna lahu a abude mai ya wuce ta yaftahu lama abude masu wai shayyu kullu kullu sama'in min kulli sama'in muqarrabuha duk wanda an manya cikin saman nan sai surakai ila as-sama'i allati taliha suraka shi sai an kai sama wanda ka bi mata haka dai yana ana tarakiya tai hatta yuntaha biha ila as-sama'i sabiha har akai sama ta bakwai da mutumin nan wa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin Allah yace ku rubuta littafin bawa na cikin illiyin wa wa iduhu ila addi bayan kun rubuta to ku dawo da shi ƙasa wa ni min ha khalaqatuhum ita ƙasa ni da ita na halicce su wa biya wa iduhum cikin ta zan maishe su wa minha ukhrijuhum cikin ta zan sake hidda su taratan ukhra wani lokaci qala fatu'aduruhu sai a dawo da renai fi jasadi cikin jiki nai fa ya'tihi malakani malaika bi su zo wuri nai fa yajlisanihi su zaunar da shi bayan an kawo shi cikin kabari ne sai su zaunar da shi wa yaqulani lahu man rabbuka su ce wane ne ubangijinka wa kula rabbi allah sai ya ce ubangiji na shine allah guda wa yaqulani lahu ma dinuka su ce menene addininka wa kula dini allah sai ya ce addini na diniyar islam addini na shine musulunci wa ne lahu sai su ce mai ma hadha alladhi bu'itha fikum wane na wanga wanga da anka aiko cikin ku shi ko shi awwa ma hadha alladhi bu'itha fikum wanga da aka aiko cikin ushi awwa wato su ne mai tambaya game da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu huwa rasulullah sai ya ci shi wannan da aka aiko huwa rasulullah shi abin da manzo Allah ne huwa rasulullah shi manzo Allah ne wa yaqulani lahu sai mai wato wa ma ilmuka to menene iliminka kai karatu da ina da ina ka je makaranta wa yaqulu qara'atu kitaballahi fa amantu sai ce ni dai na karanta littafin Allah kuma na yi imani da shi fa amantu bi wa saddaqatu na gaskanta shi fa yanadi munadi min sama sai wani mai kira ya kira daga sama an sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya fa abrishuhu min fa abrishuhu min aljanna ko mai shi cikin aljanna ko dai ba shahidan aljanna a shahida mai wa albisuhu min aljanna ku nemo sutura aljanna a hanya mai wabtahu lahu baban ilar janna ko buɗe mai ƙoha daga cikin aljanna kayan daɗi su rika zo mai cikin kabari ne kala annabi ya ce faya a tihi min waɗi da ha kamshinta da turarenta sai ya zo mai wa yabsa wala hu fi qabri ya abuda mai kabari ne madda basari ya kafa din gari ne wa ya atihi rajula hasanun waje sai wani mutum ya kawo mai ziyara mutumin yana da huska mai kyau Hassan da yana da mai kyau ɗiburi yana da ƙamshi sosai wa ya kula sai mataccen ga ya A sai ya ma mataccen ga abshir bil ladhi yasruka kai bishara da abin da ka waranta ma hada yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine yinin ka wanda an kai ma alƙawari wa ya kula lahu sai mutun ya ma ma bakon ga nashi fa mana anta kai wane ne wajhuka wajhuka hatta fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair huskaka huska ce ta irin mutumin da ka tawa da alheri kai na gani ka da alama mutunan kwarai wani iri na kai kawai ƙulu sai ya ce ana amaluka salih ni ne aikinka na kwarai aikin nan da ka yi na kwarai ni na na so ya za mu zanna tare da kai zuwa tashin kyawa ni ne aikinka na kwarai kawai ƙulu ya rabbi a ƙimis a hatta arja ila adi wa mali sai ya ce Allah a ta da duniya mana duniya ta tashi in koma wajen gidana cikin aljannar gada iyalina da matana a da duniya ya ga kayan daɗi ya ce a da duniya don ya ce gida nai. ƙala sai abin nan Allah ya ce a'a ba za a tayar ba ba za a tayar da duniya ba to hadisun ba mu kai ƙarshe ne ba amma dai nan za mu tsaya sha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana ƙarshe mai kyawu Allah ya sa aljanna makoman mu

Allah ma da duniya kazalika qala mujahidin wa ikirama wa maqatil wa muhammadu bin ka'ab wa bin abin nana kulluhum wa muhammad bin ka'ab kulluhum qala hadhihi al-aya tadullu ala azabil qawmi kulluhum qala hadhihi al-aya tadullu ala fi من آمنا عن عذاب الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال تعالى ومن من حولكم من المنافقين ومن ما حولكم من الأعراب منافقون ومن آل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمه نحن نعلمه سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وفي قوله تعالى سنعذبه مرتين قال ابن مسعود وابو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد بن وسعيد وقتادة وابن إسحاق ما حاصله أن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب النار وعذاب القبر عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار وقال الدبري بعد أن ذكر عدة أقوال في تفسير الآية wa aula al-aqwali fi dhalika bis-sawab indi an yuqala inna Allah akhbara annahu yu'adhibu ha'ula'i alladhina maradu 'ala an-nifaqi marratayn wa lam yad'a lana dalilan abinna natawassalu bihi ila ilmi sifati hadaini abinna hadainaki al-adabaini ala anna fi qawlihi جل ثناؤه ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين كلتهما كلتهما قبل دخول النار ولا أغلب من إهداء المرتين أنها في القبر وقوله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم يقول ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيب الله إياهم مرتين إلى عذاب عظيم وذلك عذاب جهنم ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال ابن كثير قال قال أبو صالح وغيره في قوله تعالى ومن ورائهم أي من أمامهم يعني أمامهم Waƙala qala mujahidun albarzahu alhajizu Mabaina bayna ad-dunya wal akhirah laysu ma ahli ad-dunya ya'kuluna wa yashrabun wala ma ahli al-akhirah na bi a'malihim wa qala abu sakharin albarzahu almaqabir la duniya min ad-dunya wala hum min al-akhirah wa hum muqimuna ila yawmi wa bi qawlihi ta'ala wa min wara'ihim tahdidun li ha'ula'il muhtadiri min adh-dhalama bi adhabil barzakhi kama qala ta'ala min wara'ihim jahannam wa qala ta'ala wa min wara'ihi adhabun galizun wa min wara'ihi adhabun galizun wa min wara'ihi adhabun galiz qawa qawluhu ta'ala ila yawmi yub'asun ay ila bihi yastamirru bihi al'azab yastamirru ila yawm al kama jaa fi al-hadith fala yazalu mu'adhaban fiha fala yazalu mu'adhaban fiha ay fala yazalu mu'adhaban fil ardi wa amma adillatu as-sunnah ala azab wa na'imihi fa hiya kasiratun منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kabraini faƙala amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kathirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min bawdihi qala fa da abi asibin radmi asibin radabin fa shaqahu bi thanaini thumma garasa ala hadha wahidan wa ala an huma. Malam ma lam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن هذه الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر ويقال له من ربك wa yaqulu rabbi rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآيات الدنيا وفي الآخرة وقد اتفق أئمة التفسير أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المراد بالتثبيت هو عند سؤال عند السؤال في القبر ومن الأدلة أيضا ma bukhari wa muslim fi sahihihima an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'a alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma ta taqulu fi hadha ar-rajul li muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amma al asharu annahu abduhu wa rasuluhu fa yuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal janna fa yarahuma jami'an qala qatada wa dhukira lana annahu yufsahu yufsahu fi qabrihi yufsahu fi qabrihi wa amma munafiqu wal kafiru fa yuqalu ah, fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب ويضرب بدارك من حديد ضربة ويسيه سهة يسمعها من يليه من الثقلين ومن الأدلة أيضا ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل min al-ansar fantahayna ila al-qabri wa lamma yulhad fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa jalasna hawlahu wa kana wa ka'anna ala ru'usina dayr wa fi yadihi udun yankutu bil adli fa rafa'a ra'sahu fa qala istaizu billahi min استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثه ثم قال innal abdal mu'min idza kana fi inqida'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama'i bidul wujuhi ka'anna wujuhahum ash-shamsu ma'ahum kafanun min akafanil janna wa bunudun min hunudil janna hatta yajlisu hatta yajlisu minhu maddal basari thumma yaji'u malakul mauti alayhi salam hatta yajlisa inda ra'sihi Faya yaqulu fa yaqulu ayyatuha an-nafsu ba? tayyiba akhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qadaratu al-qadaratu kama tasilu al-qadaratu min min Wai as-siqai wa ya'khudha wa idha akhadhaha lam yad'aha fi yadihi darfata aynin hatta ya'khudha ya'khuzuha wa yaj'aluha fi dhalika al-kafani wa bi zalika al-hududi wa yakhruju minha wa yakhruju minha ka adayabi nabhati miskin wujida ala wajhi al-adi qala qala fa yasaduna biha fala yamurruna ya'ni fala yamurruna biha ala mala'in min malaika illa qalu ma hadha ma fulanun ibn fulanin bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya hatta hatta yuntaha biha ila as-sama'i ad-dunya fa yastabtihun fa na lahu fa yuftahu lahum wa wa wa fa yushayyihu fa yushayyihu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha hatta yuntaha biha ila as-sama'i as-sabi'a wa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyina wa iduhu ila addi fa inni minha khalaqatuhum wa fiha uiduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra qala wa tu'adu ruhuhu ila jasadihi fa yatihi malakani wa yajlisanihi wa yaqulani law man rabbuka wa yaqulu rabbi allah fa islam fa ni lahu ma hadha alladhi bu'isa fikum fa kulu, huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa kulu, huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa na wa ma ilmuka fa yaqulu qara'atu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqatu fa yunadi munadin min as-sama' an sadaqa abdi fa abrishuhu min al-janna wa albisuhu من الجنة وابته له بابا من الجنة قال فيأتيه من روحها وإبها ويبسو له في قبره مد البصري ومد البصري وقال ويأتيه رجل حسن وجهي حسن الثياب طيب الريه فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له فمن أنت فمن أنت an toman an ta wuhu jihuka alawajihar lariya ji obi lafai kwaye ƙulu amaluka a salih amaluka a salih kwaye ƙulu ya rabbi a kimisa'a ya rabbi a kimisa'a hatta arji a ila ahali wa mali allahumma iji anna min hau bi rahmatika ya arhamar rahimi allahumma izzal islam wal musulmi wa zilla shirka wal mushriki wa dammira kufara wal kafirin wa mahaƙin nufaƙa wal manafiki wa dammira makarawar wal makirin وانصر عبادك الموحدين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله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 ونسأله يؤتيك ربك وترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر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 صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا وإذا بركت فانصب وإلى ربك فاركب الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم